kwan na kwana raina Allah ya isa man yafe mata bata kashe ni ta kashe ni idan bata kashe ni ba ko wallahi bata cika Aisha ba ta kashe ni kai ki wani babban wani maganan banza dama ita take mun ko ko abin take bani ne ko na ana zuwa social media ana ana ƙarya a kashe na gida a raye na waje muna shiru muna kyale ba magana shine wani dan iska ya daga ga maganan banza akwai dan iskar da yake mun abu ne ni nake shan wahala nake ake nake samun kuɗi na ba wata tsinaniya ba take bani kuɗi ba don ku tuma babban bura uban ku dukkan ku da ku da ku da ku da magoya bayan na ta ku duru uwar ku wanda ke turowa dukkan ku da kuke mai turo kuɗin ita Aisha Humegan ko babban bura uban ku na faɗa na ƙara faɗa yau idan Aisha Humegan wallahi ta bar ni raina ko Allah ya isa ni ban yafe ma Aisha Humegan in ta bar ni raina yau na kwana Hauta don Allah ki yi haƙuri ki daina wannan zagin mana. Ku je ku gaya mata. Ni na ce in ta bar na kwana raina Allah ya isa ban yafe ba. Dan Allah ki daina. Allah ya isa ban yafe ba in ta bar na kwana raina. Dan ma faci maganan ne fa dan ma faci wannan abin ne fa suka zo suka yi wannan magana auta ke kuma sai ki biye masu dan Allah. Ai gwara a cikin akwai dan Brookman da yake mun abu ne a cikin su. Da kuma da iska ki tashi daga cewa ai sha mai ta miki kabi sha mai ta kashe ni. Ta kashe ni. idan Aisha Umar ta kashe ni ba Allah ya ban yafe mata ba wallahi idan Aisha mata bata kashe ni ba Allah ya isa ban yafe mata ba ni na faɗa Allah ya isa wai wai wani wai Aisha maga ce wai wai saboda Aisha maga wai wai wai na mata rashin kunya ne wai wai wai wai nake samun matsaloli a rayuwata ta duniya to idan boka da ta ko malamin nata bai kashe ni ba Allah ya isa ban yafe musu ba daga ita habbukan ko malamin nata auta auta dan dan soyayya ki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ya ku su don gutsun uwarsu don ina yin shiru to ki yi haƙuri ki yi haƙuri da yake bani abu ne auta ki yi haƙuri a ce mu wani wai wai ita wai wai da ta kota wai ta ce abubuwa na suke baya auta kashe ni ba uwarta auta aisha wata kashe ni ba durun uwarta aisha auta ni ki yi shiru mu yi magana da ke auta haba abin ya yi yawa don Allah haba a gida ba a bani ba a waje ba a bani ba a tiktok ba a bani ba yanzu Allah to ki ya kurki rabu da su mana ba dan kina biyewa bane shi yasa ma ake shigo a yi miki haka ba dan kina biyewa bane ba auta wasu ke mun to yanzu na fara biyewa don ku uwar ku na biye muku To ki ya haƙuri mana. Abin ya yi yawa don Allah abin ya yi yawa. Abin ya da kasa. Daɗi ba daɗi amma duk wanda ya maki sai ki bar shi da Allah suna so ma ki yi magana ne su shigo su miki wannan abin ki kukin ma kin ga kin yi faɗan kuma kin yi kuka me amfanin haka auta. In mutum ya cuci don Allah kashe mata live ɗin. Ai na yi na yi in kashe ta ƙin. Kashe mata shi don Allah. a Ba ta ta yi haƙuri ta kashe, ba ta ta yi haƙuri ta kashe in ba ki iya ba. Ba wai ban iya ba ne. Waya har maganan aure na aka fasa. Yau ɗazu da sabon nan mamana da aka kira ta aka ce mata ai rara su rara sun tura gida sun tura gida na a Kano a kama ni mamana tana asibiti yanzu aka rame su kun sani. Mama tana asibiti ta faɗi ta jiki ta faɗi tana asibiti a kwance. wannan masifa because of this platform anya ba za mu tattara kwanzaman mu ba mu yi gaba kuma sai a zo a ce Allah ki to shikenan yanzu yanzu idan yanzu yanzu an ce Aisha Umar ta ta ta ta taba siya min abinci to Aisha Umar ta taba siya min abinci ta ta samu ta okay yanzu zuwa take tana tana tana faɗa cewa ta taba siya min wani abu ne dan ta yi min gori ni Aisha Umar ta taba siya min abinci ba ta taba zuwa ta magama ta siya min abu ne ma in ma ta siya ta siya in ma dan ta yi min gori to tunda kin siya min kin min gori me yasa kika siya min me yasa kika siya min thank you me yasa kika siya min tunda kin siya idan ki mun gori auta auta auta tsaya ki ji auta me yasa kika siya min auta tsaya ki ji auta auta shiru auta calm down calm down ki auta kin shiru auta siya min a rayuwar nan duk mutum da ya tsaya maka shiru auta shi a dadin ka duk daina jin maganar mutane a saki bari ki daina jin maganar mutane duk mutumin da jin maganar mutane a saki ka jin maganar mutane ba za ka zo na lafiya ba ni halarci ba na manta ba manta halarci ni yar halarci ba na manta halarci kuma duk wanda ya zo na fara ya cewa ni yar halarci kuma halarci iya halarci na yi sai dai mutum bai kaunar Allah halarci iya halarci na sai dai mutum bai wallahi da zafi ya hakuri amma duk abin ya kai ga haka Kin dai ki ji daɗi an miki shaida mai kyau a wuta ki yi hakuri ki hakuri kawai a haka duk wanda ya sa halitta ya san wace ce ki da haka wai batun ma ki daga jijiyar wuya wai ki gani wace ce ki da sosai faɗa ba wanda zai faɗa linki a bayan mu to kawai ki ma bar wannan sauke ta sauke ta kai ta auta kina ji na sauka auta in kira comment section Ina jina dan Allah ki putin kanki on check you controlling kanki. Dan ya Rasulullahi saboda me in ka san farkon rigima baka san karshen shi ba. Kuma kin yi mentioning kin ce yanzu maman ki bata jin daɗi. Ki tattara duk wannan rikicin ki gefe da shi ki nima lafiyar iyayenki tukunna. Sannan duk wata cin uwar sabadan da za a yi sai a dawo a ci gaba da fafaya amma yanzu ki kashe